صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يقوى ما يقوى ما يقوى ما يقوى ما يقوى ما يقوى ما يقوى ما يقوى ما damarsa ya sake ba mu daman halartawa wannan waje mai albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha biyar ga watan ramadana wata mai alfarma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wadda yake daidai da hudu ga watan maris shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiyya. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzan tsira annabin rahma Muhammadu ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikinsu. bayan haka da idin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka dasa aya a jiya cikin suratul hud fadan Allah tabaraka wa ta'ala wa kullan naqussu alayk a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من النبي أتباع الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإلى الله يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون الله تبارك وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ma nusabbitu bihi fu'adak kuma muna labarta maka kowanne daga labaran manzanni da suka gabace ka ma nusabbitu bihi fu'adak abinda muke tabbatar da zuciyarka da shi kamar yadda bayani ya gabata wa'annan qisas da Allah tabaraka wa ta'ala labarai da da Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama cikin alqur'ani ba labarai bane waɗanda Allah ya bayar da su domin domin nishadi bal domin wato mutane muminai su ɗauki izina daga abubuwan da suka faru da wa'incan almomin shi kuma manzo Allah sallama Allah ya ce ma nusabbitu bihi fuadak wayannan labaran da muke baka wa waɗanda za su tabbatar da zuciyarka ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a a Makka yana fuskantar kalubale masu yawa yana fuskantar kalubale masu yawa daga mushrikai waɗanda suke yin fito na fito da addinin Allah. Allah ta baraka wata'ala ya ce domin mu tabbatar da zuciyarka. Waje ja'aka fi hadhihi al kuma ya zo gare ka a cikin wannan surar. Mana kissoshi da muka ambato a cikin wannan surar al gaskiya ne. Babu wayannan labarai da suka gabata game da annabawa da manzanni da al'ummomin da suka gabata babu wana wato wani waje da za ka iya samun wannan labarin mai inganci bayan alkur'ani domin abubuwa ne waɗanda suka faru a shekaru da dama da suka gabata mafi yawan abubuwan da za ka ji ana faɗi a gefe za ka ga mafi yawa saki faɗi ne kawai da kuma tatsuniyoyin da ba za a iya danganta zuwa ga wato wani waje da za a iya cewa ga inda aka ɗauko shi nan kuma hankali ya kwanta banda wayannan labaran da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar a cikin Qur'an ce waje aka fi hadhihi haq a cikin wannan suran kamar yadda muka bayar da labaran annaba da su gabata a cikin wannan suran ma waɗanda muka ambato duk gaskiya ne wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin da kuma izina wa'azi tunatarwa gargadi ga mu'minai wa qul lil ladina la yu'minun wa qul lil ladina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna 'amilun وانتظروا وانتظروا إنا منتظرون وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون كما كسند ولن باسا إيمان wa'annan waɗanda ake ta kiransu zuwa ga ta Allah tabaraka wa ta'ala amma kuma sun ci ka sanar da su cewa i'malu ala makanatikum ku yi aiki a irin ku, a irin millar da kuka kasance a kansa ku dinga yin aiki inna amilu lallai mu ma masu yin aiki ne wantaziru kuma ku saurara inna Muntaziru lallai mu ma masu sauraro ne duk wayannan wato wayannan ayoyi guda biyu suna matsayin gargadi ne ga mutumin da aka ja kunnensa aka yi mai wa'azi da duk wani uslubi da ake yin wa'azi da shi Allah ya aiko mai manzo manzon nan ya taho da ayoyi waɗanda suke tabbatar da manzancinsa amma kuma bai yadda ba ya yin imani Allah yake ta sanar da shi cewa ya ci gaba da aiki a irin hanyar da ya zaba su shi an Muhammad sallallahu da mu'minai su ma masu yin aiki ne sa'annan su saurara manzon Allah sallallahu da muminai su ma masu sauraro ne kaga wannan gargadi ne ba komai bane face gargadi game da abin da mutum zai zo ya fuskanta daga baya yace walillahi ghaibus samawati wal ard walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilayhi yurja'u al kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alayhi وما ربك بغافل عما تعملون كما سنن غيب نسمي دكسي نسمي دكسا na Allah ne tabaraka wa ta'ala ma'ana babu wanda ya san gaibu face Allah tabarak wa ta'ala abubuwan da suke a boye a cikin sama da kasa babu wanda ya san su face Allah tabarak wa ta'ala wa ilayhi yurja'u al-amru kullu kuma zuwa ga Allah tabarak wa ta'ala ake maido da al'amura gabaki daya min al-a'mali wal ummal daga cikin ayyuka da masu aikata ayyukan duk zamu koma zuwa gaba za mu koma zuwa ga Allah ya ce fayyumayyizul khabir min at-tayyib Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bambanta mara kyau da mai kyau yake fa'budhu wa tawakkal alayhi domin haka ka bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala wadda shi kadai ne masanin gaibi fa'budhu ka bauta mai wa tawakkal alayhi kuma kayi tawakkali a gare shi kai dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala ai kum bi ibadati wa hiya jami'u ma amara Allah bihi mimma taqdiru alayhi ibada bautan Allah shine duk abubuwan da Allah tabaraka wa yayi umurni da shi daga cikin abubuwan da kake iya aikatawa shi yasa ah, maluma suka ce ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda wato wata suna ce da ta kunshi duk wani abu wadda Allah ta baraka wa ta'ala yake son sa kuma ya yarda da shi shi yasa a cikin ayyuka da ake yi na neman kusanci zuwa ga Allah na neman yardan Allah babu aikin da ake son mutum ya raina karka ce ai wannan karaman aiki ne babu karamin aiki sadaka wasu lokutan misali kana son ka bada sadaka amma abin da kake da karfin bayarwa misali kai a lissafin ka kare na misali kana son ka bada sadaka sai ka ga in na ce in bada sadaka a yanzu abin da zan iya bayarwa a yanzu nan naira hamsin ne sai kake to naira hamsin ne zai yi cikin wannan kuɗin da ake nema shedan sai zai zuga ka sai ai naira hamsin ɗin na haba kai kuwa yayi kaɗan ka bari sai sati mai zuwa sati ne zuwa a lokacin da za ka iya bayar da dubu biyar shi ɗan sai za ki sake cewayowa sai ki haba bukatun ka fa ta akwai bukatu da yawa kaga can ya hana ka bayar da kaɗan nan kuma yana son ya ziga kai ya hana ka bayar kai kuma dama can baka bayar da kaɗan bane kana ganin yayi kaɗan nan kuma gashi nan yana zuga ka cewa ba bukatun ka suna da yawa naga abin da kake da ikon yinsa a lokacin da ake bukatarsa kar ka ga wato karancin abin ka tashi da daddare dab da ketowar alfijir sai cewa a za a kira za a kira sallan fitowar alfijir daga yanzu zuwa minti goma sai ka je kai barin karasa bacci kawai kiyamun laili din daren nan ya kubce mu minti goma minti goma in ka tashi kai alwala cikin minti biyar zai rage minti nawa minti biyar minti biyar za ka yi ko da a biyu ne gajeru ya fi maka alkhairi akan ka ci gaba da bacci ka ce kawai barin jira liman barin jira ladan in ya kira sallan alfijir kawai san tashin tafi sallan asuba ce na hakura Za na so in yi sallan dare ne na awa ɗaya da rabi shi kuma farka ba sai da lokaci ya rage minti nawa to minti goma nan ka tashi kai shi yasa yace Imam Sa'di yace wa hiya jami'u ma amara Allah bihi mimma taqdiru alai duk abin Allah ya umarni da shi cikin abinda da kai kake iyawa cikin abin kai kake menene kake iyawa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum inda istita'ar ka ya kare iya abin da kai zaka iya yi shi ake bukatar ka yi inda karfin ka ya kare nan nan ake son ka yi ba a son ka dinga ta'jiri zan fara gobe zan fara jibi baran bari ma kawai sai wata mai zuwa zan fara ka yi na yanzu domin yanzu ne Allah tabaraka wa ta'ala ya baka tabbas din da kana numfashi yace wa tawakkal ala Allah da aka umarce shi da ya bauta wa Allah sai aka umarce shi da ya yi dogaro ga Allah a cikin bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala tawakkal ala Allah fi dalik mana ka nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala akan hakan shi yasa Manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya koyar da da mu wannan addu'ar da ake yi bayan sallah Allahumma inni ala zikrik wa shukrik wa husni ibadatik ya Allah ka taimaka min akan ambatanka akan yin godiya a gare ka akan kyautata ibada ana son wannan ya zanto dubura kulli sala a karshen kowace sallah ka dinga maimaita wannan addu'a neman isti'anan Allah neman taimakon Allah wajen ne wajen yin abubuwan da Allah ya umarce ka da su kamar yadda muka yi ta maimaitawa muka yi ta maimaitawa a lokacin da muke karanta labaran wa'annan annabawa da Allah baraka wa ta'ala ya ambato su cikin wannan wannan surar za ga mai ta mai ta cewa duk wani abin da ka tsinki kanka a cikin sa na aikin alkhairi ba fa dabarar ka bane ba iyawanka bane ba wayonka bane kawai dacewa ne daga wajen wa daga wajen Allah baraka wa ta'ala yakan da misali da majalis ɗin nan wannan majalisun tafsirin da muke zuwa ɗin nan idan Allah ya ga dama sai ya hana mu wallahi in ya ga dama sai ya hana mu kamar yadda akwai waɗanda ba su zo nan ba ba su tafi can ba ba za su kuma tafi ko'ina ba kuma hakan yana daga cikin abubuwan da Allah tabaraka wataala yake wa mutum hukuma da shi tun a duniya Allah ya kare mu idan to mutum yana yana da tahalluf duk wani aiki na alkhairi za a neme shi a rasa domin Allah bai Allah yana alamun Allah ya fushi da shi ne domin Allah bai bukatan gudunmawarsa domin Allah ya san babu alkhairi tare da shi sai Allah ya nisantar da shi kuma kamar da muka faɗa a baya wannan kuma bai wannan kuma bai da alaka da irin rayuwar da mutum yake yi za iya gari mutum akan sabon Allah ciri-ciri dare da rana sabon Allah yake yi kuma ya zanto su suna tafiya daidai kasuwancinsa yana tafiya daidai aikin aikinsa yana tafiya daidai duk wa'annan abubuwan ba ma'auni ba ne na Allah na son mutum domin kamar da muka karanta a baya ita duniya Allah yana baiwa wadda yake so da wadda baya so duk zai ba su duniya domin ita duniya ba komai bace a wajen Allah tabaraka wa amma imani da addini Allah bai baiwa kowa facewa face wadda Allah yake so yace wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun kaga yace fa abudu Wata wakkal alai ka bauta mai yi dogaro a gare shi wajen bauta mai ka yi dogaro a gare shi mana ka nemi taimakonsa wajen bauta mai yace wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun kuma ubangijinka bai zama gafalalle ba game da abubuwan da kuke aikatawa min alkhairi wa sharri na alkhairi ne ko kuwa na sharri bal qad ahata ilmuhu bidhalik lallai iliminsa tabaraka wa ta'ala ya kewaye abin da kuke aikatawa wa jara bihi qalamuhu kuma alkalaminsa ya rubuta abubuwan da kuke aikatawa ga baki daya wa sayajzi alaihi hukmuhu wa jazaa'u kuma zai yi sakayya ga abubuwan da kuke wato aikatawa da hukuncinsa da kuma sakayyarsa wannan shine ƙarshen wannan sura suratu suratu hud yanzu zamu shiga sura ta gaba suratu yusuf na'am bismillahir rahmanir rahim alif lam ra تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم الله تبارك وتعالى يشي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين wannan <clears throat> wayannan harufa da Allah tabaraka wata'ala yakan buɗe wasu daga cikin ayoyin surorin alkur'ani da su maluma sun yi bayanai da yawa sun kara wa juna sani game da wayannan harufan akwai waɗanda suka ce Allahu a'lam bi muradi suka ce Allah kadai ya keɓanta wa kansa sanin me ake nufi da wa'annan harufan suka ce hiya mimma ta'athara bihi min al-ilm wannan na daga cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓanta wa kansa sanin su akwai waɗanda suka suka fassara al-imam al rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa sai ya faɗaɗa bayani a farkon suratul baqara shi yasa duk lokacin da ya zo kan wata sura da aka fara ta da alhuruful muqatta'a sai ya mayar da bayanin zuwa ga bayanan da ya yi a farkon suratul bakara a cikin suratul bakara bayan ya koro bayanan malamai akan waɗannan harufa da Allah tabaraka wata'ala yake buɗe waɗansu surorin alkur'ani da su sai yace yace qultu walihada kullu suratin uftutihat bil huruf duk wata sura da aka buɗe ta da harufa fala budda an yi karfi ha intisaru lil Za ka ga cewa bayan an buɗe wannan surar da harufa ka ga lallai ana ambato ayoyin da suke nuna wato matsayin alkur'ani wannan bayanan suna zuwa ne Ibn kathir yana son ya karfafa bayanin waɗanda suka tafi akan cewa wayannan huruful muqatta'a din suna daga cikin wato salon maganar da Allah tabaraka ta'ala ya wato kalubalanci larabawa da shi su mu'jizan manzo Allah sallama shine alqur'ani domin su larabawa suna ji da fasaha da iya zance shi yasa da aka saukar da alqur'ani suka shiga rudani suka rasa da me za su wasafta alkur'ani domin san gazancen da ake yi a cikin alkur'ani ya fi karfin irin maganganun da suke yi kuma suke alfahari da shi a tsakaninsu su mutane to akwai malaman da suka tafi akan cewa wayannan harufan bilala ce akan i'jazul qur'ani akan cewa qur'ani da garba dauli babu mutumin da yake iya kawo kwatansa su abin da suka saba shine magana da kalmomi da aka tashi saukar da alkur'ani sai zanto a cikin a cikin alkur'ani akwai ayoyin da da harufa ake magana ba da kalmomi ba to domin ibn kathir ya karfafa wannan maganar sai ya ce idan ka duba waɗannan surorin da Allah ya buɗe su da harufa za ka ga cewa ayoyin da suke biyowa bayan waɗannan harufan ayoyi ne waɗanda suke suke karfafa alkur'ani waɗanda suke wato ɗaukaka alkur'ani yace wa bayanu i'jazihi wa azamatihi ayoyi ne waɗanda suke nuna cewa ƙur'ani abu ne wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi domin ya gagari mutane ba za su iya kawo kwatankwacin sa ba da kuma girman alkur'ani wa hadha ma'lumun bil istiqra wannan kuma abu ne wadda aka san shi ta hanyar bibiyan surorin gaba daya waɗanda Allah ya buɗe su da harufa idan ka bi su gaba ɗaya cikin alkur'ani za ka ga cewa wannan shine salo da aka kawo ayoyin da suka biyo baya yace wa huwal waqi'u fi 29 sura kuma yake hakan ya kasance cikin surorin alkur'ani 29 walihada yaqulu ta'ala yace shi yasa Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa alif lam mim zalikal kitabu la rayb fihi hudan lil kaga da aka kawo al-huruful muqatta ayoyin da ayar da ta biyo baya mubasharatan zalikal kitab aya ce da take ishara zuwa ga alqur'ani da kuma yaban alqur'ani suratul baqara hakan nan Allah tabaaraka wataala yace alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum bil haqqi, الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه آل إمران كاجا آية da ta biyu baya. Allah tabaraka wata'ala yana wato tsarkake alqur'ani kuma yana ɗaukaka sha'anin alqur'ani yace nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab hakan nan alif lam mim sad kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu nan ma za ga ayar da ya biyo bayan alif lam mim sad yace kitabun wani littafi wadda aka saukar a gareta fala yakun fi ka harajun min duk wayannan ayoyi ne waɗanda suke menene suke yaban alqur'ani al-a'raf hakan nan Allah tabaraka wa ta'ala yace alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur bayan harufan nan za ga har ila yau maganan Qur'anin dai ake yi littafi wani littafi da aka saukar maka domin ka fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske bi ibni rabbihim da izinin ubangijinsu hakan nan Allah tabaraka wa ta'ala yake alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin har ila yau Qur'anin dai ake yaba ake wato yabawa cikin as-sajda Allah tabaraka wa ta'ala yake hamim tanzilun min ar-rahmanir rahim za ka ga wayannan suwar ɗin gabaki ɗaya bayan an ambato alhuruful makafa sai ka ga abin da ke biyowa bayan mubasharatan shine yabon wato Alkur'ani mai girma Allah Ta baraka wa ta'ala a cikin wannan sura da muke cikin surat Yusuf ya ce alif lamura tilka ayatul kitabil mubi wa'annan wa'ancan ayoyin littafi mabayyani yace inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ya yace lallai mun saukar da shi qur'anan arabiyyan wato shi ƙur'ani abin karantawa da harshen larabci la'allakum ta'qilun Allah tabaraka wata'ala cikin yarurruka baki daya ya zaɓi harshen larabci domin saukar da wannan littafi wadda shi wato aka baiwa a manzo na karshe wadda babu wani risala babu wani sako da za a sake aikowa bayan wannan alkur'anin Allah tabaraka wa yace mun saukar da qur'ani da harshen larabci maluma suka ce abin da yasa hikimar da yasa Allah tabaraka wataala ya zabi harshen larabci domin shine wato yare da yafi kowane yare cika yaren da yafi kowane yare fasaha shi yasa maluma suka ce harshen larabci shine ashraful alfina wa shi shine mafi ɗaukakar wato harsuna mafi ɗaukakan yarurrukan duniya shine harshen larabci shi yasa yake yana daga cikin kiyaye addini yana daga cikin kiyaye addini koyan harshen larabci koyan harshen larabci tsantsa koyan ladabin harshen larabci koyan duk wani ilimi wadda ke hidimtawa harshen larabci idan mutum ya koyi wa'annan wato wannan wato fannin na larabci da niyyar bauta wa bautawa Allah tabaraka wa ta'ala zai zanto yana daga cikin mutanen da suke wato kari addinin Allah domin wani ilimi ne wadda wato da shi za a fahimci abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya menene ya saukar a zamanin da muke ciki akwai masu yaudarar kansu wadda suke ganin za a iya fahimtar addini ba tare da larabci ba za a iya fahimtar addini ba tare da larabci ba e, za a iya fahimtar addini ba tare da larabci ba haka ne amma ta yaya za a fahimci addinin za a fahimci addinin ne daga wajen waɗanda suka fahimci ne suka fahimci larabci kaga dai har ila yau ne an koma tushe ko an koma tushe ba zai yiwu ba idan mutum yana son ya karanta addini ya zama faƙi wato malami na addini ya zama malami na addini to bai yiwuwa sai da menene sai da fahimtar larabci wannan ah, ya kasance ne sanadiyar rauni da aka samu a wannan zamanin da muke ciki na wadda za ka tafi jami'o'i ta je ta samu ah, lecturer mai karantarwa a islamic studies amma kuma da za ka yi waya a gabansa da larabci ka daga yin larabci kana cewa to wannan mutumin da muka yi maganarsa gani nan tare da shi nawa ma ka ce za ka biya ka sayar da shi a biya ka yana zauri ba zai sani ba amma kuma lecturer ne a islamic studies lecturer ne a islamic studies shi yasa za ka ga mafi yawan lokuta ɗaliban da ake yayewa a islamic studies na wa'ansu daga cikin jami'o'in kasar nan za ka ga reflection ne na irin malaman da suka menene suka karantar da su. ban gane ka karanci islamic studies ba amma kuma kai ba ka da access zuwa ga information akan musulunci sai ta hanyar tarjamar da wani kafiri ya rubuta mafi yawan sources ɗin da in kana maganan original sources wadda mai bincike zai iya dogaro a kansu da aka rubuta da turanci a cikin ilimin da ya shafi Islamic Studies mafi yawan waɗanda suka wallafa littafai a wannan fannin ba musulmai ba ne. Sai ka zanto kai da shi kake alfahari? Wani profesa na Islamic Studies wadda shi Allah ya haramta mai fahimtar larabci. Yake cewa ku wa'annan yaran da kuka je kasashen larawa kuka yi karatu kuka dawo abu ɗaya ne kawai kuka fi mu da shi kuna yin larabci amma duk wani bayanin ilimi da za ka yi littafi ɗaya in na ɗauko daga shan zan iya karanto wannan ilimin da za ka yi bayaninsa alhaji akwai abin da na rantse da Allah in za ka karanta turanci daga nan har zuwa shekara hamsin masu zuwa ba za ka taɓa fahimtar me ake nufi ba littattafai da aka rubuta da turanci a wa'annan a wayansu daga cikin fannonin nan waɗanda suka rubuta wallahi ba karamin kokari kokari suka yi ba ni wayansu daga cikin littafai idan idan ina karantawa sannan ga yabawa kokarin waɗanda suka yi dan sun sha wahala kwarai wajen nakalto wannan fahimtar zuwa turanci domin abubuwa ne wadda asalinsu zai mugun wahala ka fahimce su da menene da turanci musamman abubuwan da ake cewa ulumul ala kaga hukunce hukuncen addini kamar yanzu a zo a maka bayani ya ake yin alwala ya ake sallah ya ake yin aikin hajji za a iya demonstrating ma ka gani duk wayannan abubuwa ne masu sauki amma abubuwan da su ne su ne wato makaman aiki na fahimtar ilimin babu yadda za a yi ka fahimce su da menene da da turanci sa'annan daga cikin rashin adalcin da muke wa ilimi a Najeriya shine ta samu mutum profesa ne a harshen larabci a harshen larabci amma kuma idan aka zo aka ce ya zo ya yi bayani ko ko ya zo ya yi presenting paper sai in ya tashi presenting fefa sai ya presenting paper din da me da turanci to akar makalla me yasa kai da kai turanci ne ya fi muhimmanci a ka, me yasa ka bata duk rayuwarka tana karanta larabci wani ne aka mai karin girma sai ba na mantawa abin ya bani mamaki lokacin muna karatu a Uh, a level ɗin masters to wani malamin larabci ne sai aka kara mai matsayi kamar ya zama associate uh, professor ne a lokacin shi ne ake mai ake mai ake nuna mai murna to muna borrowing cost din shi lokacin sai shi da aka gama abin nan aka nuna mai murna eh, wasu daga cikin ɗalibai suka rubuta baitoci da larabci na tani'a haka da aka gama sai sai aka ce sauran shi kuma zai bayani sai ce dukkan kuna jin hausa ko <laughs> to tunda dukkan kuna jin hausa kun ga sai na da hausa to idan ɗalibai za su yi da larabci ban ga dalilin da ya sa shi wadda ya samu professorship a wannan fannin ba zai yi da menene ba da larabci ba to idan ba ka iya yin larabci me zai koya ɗaliban sai ka ga an ce maka mutum ya yi arabic a Najeriya ya yi Arabic a Najeriya amma idan ya fara yin larabci in ya fara yin larabci idan ka yi kuka ma ai ya maka sauki kenan za ka ga hausa ake yi hausa ake yi kawai kowane yare yana da literature ɗinsa ko akwai abin da ake cewa literature kamar hausa ne idan ka zo gidan wani kana neman sa sai ka ga ɗansa a waje yana wasa sai mai za ka yi kai ina mahaifinka ne ko kuma kai ina ubanka wanne za ka ce mahaifinka ko ubanka a me laifin ubanka ba uban shi ba ne amma ki uba ɗin nan akwai a adabin hausa akwai inda za ka yi amfani da uba zai zama menene zai zama zagi duk da cewa eh uba uba din ne eh an sani amma kuma akwai yadda za akwai salon da za ta yi amfani da shi zai zama yare ne zai zama zagi domin kowane yare yana da adab ɗinsa to duk lokacin da ka ɗauko adabin hausa ka ka ka ka ka ɗaurawa larabci a latinas to zai zanto ba larabci ke yi ba shi yasa za ga wasu lokutan idan suka yi magana da balarabe balarabe ba zai fahimta ba duk da cewa kalmomin larabci mutum yake faɗi kalmomin na larabci ne amma kuma tsarin maganan kuma na ina na hausa kamar irin abin da muke yadda muke wasa da da larabci lokacin muna sakandare sai mutum ya ce tana take yana ka tafi ka tafi bakin hanya kaga bakin hanya ko kai ka san adabi ne na magana a Hausa ko? Amma kai idan aka sa maka bindiga aka ce nuna bakin hanya, ina bakin hanya yake. Babu shi ko? Baki ne, kalmar baki. Kai ka san hanya hanya ba ta da baki ko? Amma idan aka ce bakin hanya ba wai ana nufin hanya tana da irin baki irin ko na irin na mutum ko na irin na dabba ne. Shi ba Hausa zai fahimci me ake nufi da menene. Amma to ka gwada faɗa wa balarabe bakin hanya magani. From a, from to har a tashi duniya ba zai fahimci me kake nufi ba ce fam tariq ban gane fam da tariq ba baki da hanya hanya tana da baki ne domin ba ba adabin yarensa bane an fahimta ba adabin yarensa bane kowane yare yana da menene yana da adabi yana da adabinsa shi yasa daga cikin hanyoyi mafi sauki shine ka koyi larabci daga wajen larabawa domin akwai abin da su ba a wajen su su larabawan karan kansu su larabawan karan kansu bayanin da suke da shi a kansa shine cewa haka muka ji ake cewa bayanin su kenan su a karan kansu in ka ce me bayanin wannan za su ce maka haka ake haka ake faɗi haka larabawa suke faɗi kawai ko kuma ka koya daga waɗanda suka koya a wajen wa a wajen larabawa almuhim Allah tabaraka wata'ala ya saukar ba za ka fahimci cewa harshen larabci ba za ka gama fahimtar hikimar da yasa Allah tabaraka wata'ala ya saukar da alkur'ani da harshen larabci ba sai lokacin da ka fara fahimtar larabci da kanka su ayoyin idan aka karanto su ayoyin tasirin da suke da suke da shi a lokacin da suke sauka a jikinka da larabcin in kana bibiyan abin da ake faɗi din sai ka ji kaman kafin a fassara zaƙin da kuma zafin ya menene ya yi sanyi ya ragu na haka wani yare ne wadda shi ne afsahin lisan shi yasa koyan harshen yana da muhimmanci matuka domin yana daga cikin abubuwan da ake wato kare wannan addinin da shi shi yasa duk mutumin da ya je ta ɗinsa ma professor na farko ina ganin PhD holder na farko a harshen Larabci a Nigeria Krista ne Krista ne Bayerme a ina ganin a Unilag ko kuma Lagos State University in ba manta ba shine mutumin da ya karbi PhD na farko a harshen Larabci ba musulmi bane ina ganin yana da rai kuma bai musulunta ba zai gyara maka larabci sosai ya san larabci ya fahimci larabci yana iya fahimtar ayoyin alkur'ani yana iya fahimtar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai ni'amta shi da musulunci ba da yawa daga cikin ire-iren su idan suka je suka koyo larabci mafi yawan ah, ah, lokuta abin da yasa suke koyon larabci domin su zo su fatar da mutane kamar yadda wani bawan Allah da na taba gani wani mai suna Suleiman wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da shi yake ba da labarin abubuwan da suke yi yace idan muka shiga kauye kauyuka suke tafiya idan muka shiga kauye sai mu tafi masallaci sai mu tafi masallacin garin mu shiga masallaci tare da su sai mu fara yin larabci shi kuma limamin kauyen bai iya yin menene bai jin larabci yace akwai kauyen da muka tafi sai a cikin masallaci muke kiran su zuwa ga wajen shehu abin nan Yesu almasihu daga masallaci za mu mayar da su su zama kristoci yace akwai wani limani da nake kiran mutane zan ja ayoyin alkur'ani in jawo hadisai in fassara su yadda na ga dama shi kuma limamin nan tun da ya fahimci cewa shi jahili ne duk abin da na faɗa nake ko haka makalla ko ba haka bane sai ya ce ita cewa haka ne to kaga an gama an gama yawo kenan ko tun da limami ne wannan yace sai ce haka ne sai ce haka ne yace to kauyen nan haka muka mayar da su kristoci gabaki daya a lokacin da yake wannan magana a shekarun din shekarun sun dade matashi ne yace amma shi Allah ya zo ya shiryar da shi ina ganin su an kai su ko Sudan ko Egypt nan suka je suka koyi larabci domin su zo su yi wannan barna yace amma shi Allah ya wato shiryar da shi kuma a lokacin da yake wayannan maganganun ya koma wayannan kauyukan ya yi ta bin wayannan kauyukan ɗaya bayan ɗaya yana dawowa da su ina musulunci yana dawowa da su musulunci zama haka abu ne mai muhimmanci ya zato musulmi idan yana da sarari duk da cewa dukkan mu ba zai yiwu a ce an wayi gari akwai wani balarabe wani wani mai himma mai girma sosai wani Sheikh Salim Al-Qahtani malamin mu ne dan Saudiya shi wai tunani yake yi wani project yake son mu yi aiki a kansa nace menene project din yake tattaunawa da ni yace zai yiwu musulman Najeriya gabaki daya su dinga yin larabci mana mu fara samun tasawwur na yiwuwar abin sa'annan mu zo mu duba waɗanne programs za a saka a jihohi a angwanni a local government local government shiyoyi daban-daban waɗanne irin littattafai za a dinga karantarwa um, wa yara wa matasa wa abin nan uh, dattijai da ya gama koro bayaninsa ke mai akar makalla ke ba zai yiwu ba domin wannan shine reality ko hmm. ba zai yi ba sa'an nan ba mas'uliyar mu bane gaba ɗayan mu mu zanto muna fahimtar menene muna fahimtar larabci akwai alƙaduru alwajib a samu waɗansu mutane waɗanda za su dediketin ɗan rayuwarsu ya zama takhassus din su kenan wannan ya karanta harshen larabci wancan ya karanta shari'a wancan ya karanta qur'ani har zuwa PhD wancan a cikin qur'anin ma ya zanto salon karatun kawai yayi kasan duk wannan ana yi wanda kai zaka zo ka kama alhamdulillahi rabbil alamin nan kada kike a sallan nan da zaka zo a gaban malaman tsantsan karatun alkur'ani sai ka yi wata shida baka bar a wuzu billahi mina na rajim ba tun da shi shekara goma sha sha biyu shekara hudu da dire shekara hudu masters shekara hudu phd ba abin da yake yi ba yaya ake rera qur'ani qira'at akwai wanda shi kuma abin da ya karanta tafsirin alkur'ani yaya ake fassara alkur'ani kawai abin da ya karanta kenan har ya har yayi PhD din sa kuma a inda ake yin karatu ne fa ba karatun je kana yake ba ba irin wanda ake a jami'o'in na wanda zaka iya tafiya makaranta so daya a sa daya akwai waɗanda akwai wani <laughs> akwai wani professor a faculty of law wani inyamari a faculty of law a university of justice wata ran yake faɗa wa ɗalibai cewa yace kasalar kasalar ku ko wannan zamanin ya wuce ma tunanin mu yace shi ya rantsi da Allah da vice chancellor ɗin nan zai bada umarnin cewa kowa daga L level 1 zuwa level 5 ɗin nan ba su gama ba ce kowa kawai a yi mai printing ɗin certificate a jira kowa a je duk wanda ya zo a ce mai sunanka a bashi certificate wanda yake hundred level a bashi certificate din ya gama jami'a na yace na rantse da Allah karba za ku yi ku koma a matsayin kun gama ba karatun da zaka je so so daya kai baka ma san lecturer sun da suka karantar da kai ba shi ma lecturer din domin babu wanda ke tambayar sa shi ma din so daya yake zuwa yayin lecture a semester zai lecture ne so daya kuma babu wanda ya tambaye sa kuma za ku yi jarrabawa kuma kun ji jarrabawa kuma kun tafi wani level ɗin kuma an maku lecture sau ɗaya don Allah wannan ba yaudara ba ne amma kuma ɗalibai sun fi son haka amma kuma shi kuma zai fi intimidated ɗin ɗaliban zai fi tsoratar da ɗaliban kuma sau ɗaya zai zo yi kuma dole ku yi handout ɗinsa irin wayannan abubuwan da ake bautar da mutane irin wayannan environment din ba za su fitar da intellectual ba ni abin da na fahimta a tsarin karatu da ake a high institutions in Nigeria yana bukatan garbala yana bukatan garbala sosai sosai bangaren iyaye administration din makaranta malaman makaranta da ɗalibai abin kwata-kwata babu seriousness ka tafi NYC orientation camp mutane da suka gama digiri tun da tsarin da muka tsinci mu a kai kenan idan kun fi shay in kun fihi in ka shiga wani abu ka shiga a san kana ciki ni ban fahimci ka karatu a irin wannan system din Najeriya ba ka karatu irin irin irin method ɗin da ake yi a Najeriya nan ka karatu ka fito ba za ka iya express ɗin kanka da turanci ba ni gaskiya ba zan iya fahimta wannan ba irin environment ɗin da muke ciki ɗin nan idan kai ma'aboci karatu ne to kana bukatan ka iya turanci turancin nan ya zama makamin da kake kwatan kanka da shi makami ne wanda zai kwace ka irin wannan kasar da muke ne ne muke rayuwa a ciki da shi zaka kwaci kanka da shi zaka kore rai daga kanka amma kuma ka gama university a ce ba ka ba za ka iya expression ɗin kanka da turanci ba to kai ne kai a university ɗin ya kamata ka ɓoye certificate ɗin kuma ka daina faɗa mutane cewa ka yi ne ka gama university environment ɗin environment ne wadda illa ma sha Allah za ka ga daga cikin malamai environment ne wadda za ga ɗalibi ya shigo yana tsoron eh, eh, alakar da ke tsakanin ɗalibai da lecturers alaƙa ne kamar yadda ka san kamar tsakanin bayi da masu mallakan bayi bayi da masu mallakan bayi duk abin da ya faɗa sa, in ya shigo aji in ya shigo aji ya yi lacca ɗinsa har ya gama ko tari ba a yi sa'annan tsoron tambayarsa ake yi idan ka tambaye shi zai yi makin ɗin sunanka za ka waɗi jarrabawa zai ce kana son ka fallasa shi kana son ka nuna kai kamine ne kai ka iya to me amfanin high institution me amfani to kuma ta yaya ka fito da mutane ka ce kai a wannan zamanin da ake ciki ba ka ce kai kana karantar da adult adult a higher institution za ka zo kawai ne ka zuba abin da ka ga dama wai ka tafi ba za a yi ba za a wato cross-examine ɗan some of the information da ka bayar ba zai iya yiwa wannan information da kake bayarwa is outdated wani ɗalibi mai kokari a can ya ɗaga hannu ya ce um, uh, prof sir uh, there is a recent uh, uh a recent research from Sosoto University they discovered Sosoto and this uh, this this this position that you have just submitted um, was what they arrived at since 1959 misali to wallahi in kai haka ba za ka graduate ba <laughs> kai ba ka sari ai <laughs> to amma kuma dole sai an zo ana yin haka shi zai sa shi malamin ma ya dinga yin research ko shi zai sa shi malamin ya dinga yin research ba wani za ga wani lecturer din ya kai shekara ashirin yana karantarwa handout din bai taba editing ba su din da yake baiwa yara tun da ya fara karantar da wannan wannan course din bai taba editing ba za ka ga da tsabagen photocopy da ake yi ba da kyan ake iya karantawa to wannan wani irin wani irin karantarwa ne Don Allah wani irin karantarwa ne wannan to yaushe za mu ci gaba ce za mu ci gaba so don haka ɗalibai za su yi rayuwa a cikin tsoron san har su gama mutum sai fito ya gama makaranta she cannot even speak for himself can, cannot stand up for himself cannot address the public so wani irin wani education kenan yayi a acquiring wannan ya bambanta da mu misali a environment ɗin da muka yi karatu lecturer zai iya gama karatunsa na awa awa biyu uninterrupted yana gamawa ka daga hannu ka sauke lecture ɗin daga farko har karshe ka ce baka yadda ba ka ce ka faɗi abu kaza wannan abin da ka faɗa is even baseless domin babu wani dalili da can back it up da wancan hadisin da ka kawo kuma hadisi ne in ka duba littafin wani wani hadisi ne mawdu'i hadisi ne da'ifi ko kuma hadisi ne kaza kaza kaza haka zai tsaya yana kallon ka ba zai interrupt ɗinka ba in ka gama sai ya ce ah, ah, ɗan uwanmu ya faɗi kaza amma kuma shi abin da bai gane ba shi ne kaza sai ga karu wannan mutumin ya daɗe ya yi furfura abin da yake karantarwa kenan kai abubuwan da kake ganin kurakurai ne kurakurai ne sai baka hatin nazar daban da naka wayansu abubuwan za ka karba ba wai kai kadai bane ba ba za ku kai mutane kamar biyar a ajin kowa na jiran a bashi dama kai kana yana gama baka amma ta'aliki akan maganarka wani zai tashi shi kuma ta wani bangare da banci kai da ma kai concentration akan criticism ka ne a wajajen da kake kai concentration wani kuma can wani gefe daban na lecture din yake kallo shi kuma shi ma zai taso ya ce a kar makalla ka faɗi kaza ka faɗi kaza ai wannan ayar ai mansu ai mansuka ce da aya kaza ai wancan hadisin ai kaza ai kaza ai kaza haka zai dinga kallon sa har ya gama in ya gama in zai tashi magana zai ce a huna zai ce dan uwanmu ya faɗi cewa kaza da kaza da kaza amma ai kaza ɗin nan ai jawabin shi kaza kaza ne ai hadisin nan ai kaza kaza ne ai kaza kaza ne wannan shine zai yi building ɗin intellectuals amma ba wai ka zo ka ce mun kai za ka yi mun lecture na awa biyu shi nan. ni tun da gunci ne ni bana motsi zan gama sauraron ka ka kwashi takardun ka fita ko tambaya ban da yanci na yi maka tambaya in na yi maka tambaya na aikata laifi wannan laifin kuma zai iya sa ma ba zan gama makarantar ba kuma ana yin wannan kuma an san ana yi ko ba gyara ba al'ayyar hada babu kuma fannin da aka fi rainawa kamar islamic studies da kuma arabic language za a gama can arabic language amma ba abin da zai iya tsinawa a larabci degree ma da sauki za ka ga PhD holder in Arabic language. Ni ban fahimci kana PhD a Arabic language ba amma kuma turanci ka iya. To ka je kai turanci mana kawai a huta. Ya zai a ce kai PhD kai ka taba ganin PhD holder a English language aka ce zo ya presentation sai fara yin larabci. Kai abin da ka karanta ba za ka iya magana da shi ba. Sai dai ka yi da turanci. So abin sai ya zama kawai kuma ire ire wayannan mutanen su suka fi kowa baiwa ɗalibai ciwon kai musamman ɗaliban da suka yi karatu a waje yana da cin kalubalen da sukan fuskanta wani malami daga daga engineering ka duba irin zalunci da ake yi daga engineering yayi crossing ya je masters a islamic studies zai iya ji in ya kalli africa tv 3 maybe zai ga wannan magana eh kuma ina son ya gani don ya bata min rai har fakishan muka zo mu rubuta a kansa ya takura wa ɗalibai da suka yi karatu a kasashen larabawa wannan wani irin zalunci ne kai ka yi karatun daga injiniya ne ka duba ba za ka yi karatun za ka yi digiri a islamic studies ka koma a postgraduate level ka zama injiniya zai yi ok amma ka yi engineering ka yi crossing ka dawo islamic studies ka yi masters ban san ta wani dalili aka samu wannan yayi ba ka zo ka yi phd ka zo ka zama lecturer kai kuma ba ka da foundation din babu foundation din ba wai kai ne aka rubuto aka rubuto khitba na na bahar aka rubuto plan na research da larabci sai ka zo ka sauke kace kace kace kace kace bai yi ba shi ɗaliban da ya faɗa min nace nace da da wani mizani shi ya aka yi ya san bai yi ba ya san ya aka rubuta cikin <laughs> ah to abu ne mai tambaya sai search for tambaya ya za ka san bai yi ba bayan abin da aka rubuta a ciki baka menene ba alaji ka ce kawai a tura ɗalibin nan zuwa ga wajen mutumin da zai fahimci me yake faɗi wannan shine adalci amma ka ce bai yi ba bai yi ba haba kuma a dinga amfani da musulmi ana ana ana azabtar da musulmai da haka harshen larabci harshe ne mai muhimmanci matuka koyan harshen ma idan mutum ya koya da niyyar kare addininsa wato zai samu wato lada domin a matsayin yanayin ibada kenan shi yasa ake son idan ka iya larabci in za ka yi addu'a an fi son ka yi da ne an fi son ka yi da larabci amma ba lalura ba ne don akwai kuskuren da mutane su yi a wannan babin ba musamman babin addu'a sai a rubuta wa mutum addu'o'in da ba duk wani abin da aka rubuta da harufan larabci ba ne ba larabci ba. Drug prescription ɗin nan, medication prescription ana iya rubuta da larabci ko ba rubutawa. Babu ganin leaflet ɗin wayansu magunguna ana rubuta bayanansu da larabci? Shi ke nan wannan larabci zai zama Kur'ani? nan ba duk wani abin da yaren Urdu ma da harufan larabci ake rubutawa, ko ba haka ba? Da haka yana daga cikin abubuwan da ake yaudarar mutane da shi a babin addu'a. akwai wani littafi ba zan faɗi sunan littafin ba littafin addu'a ne lokacin mun yi ta karanta littafin nan Allah ya gafarta mana littafin addu'a ne shahararren karamin littafi ne haka har yau din nan littafin na nan a kasuwanni za ga an rubuta ya ya azim ya ya sunayen Allah sunayen Allah can can za ka je can za ka dinga kiran sunayen Allah ne can can ana shigan can ciki sai ka fara kira wani su sunaye wanda ba su da kama da sunan Allah sunayen Allah ne takuɗe da sunayen aljanni. za ka daga karatun irin su ya caka-caka ya za'iru ya damdama ya za'iru ya irin wayannan abubuwa wadda kwata-kwata ba su da alaka da larabcin ba su da alaka da sunayen Allah amma kai a tunaninka kai ino sankili kana son ka yi addu'a ko sai ka dinga karanta wannan shi yasa ka faɗa wa Allah damuwowinka da yaren da ka sani sa'annan ka koyi addu'o'in da manzo sallama aka sanar da kai cewa baya barin yin su kamar su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar idan mutum bai yi wani addu'a a rayuwarsa bayan neman aljanna da neman tsari daga wuta facewa bana ati na fiddu ya hasana tattalin ya hutar da kansa domin shi ne addu'ar da ya kunshi komai da komai da abin da ka tuna da abin da baka tuna ba duk suna kunshi cikin wannan wato gajeren addu'a rabbana na fid dunya hasana wa fil hasana wa qina azaban nar kaga ka nemi ka nemi duniya ka nemi lahira ka nemi tsari daga wuta sa'annan idan kana da wani wani bukata da ya ta maka kai kana son Allah ya maka ka dinga faɗi da yaren da ka iya ya Allah ya Allah ya Allah ka bani kaza ka yi mun kaza ka taimake ni akan kaza babu mai iyawa ya Allah sai kai ni mai rauni ne ba zan iya ba ka tausaya mun ka yi kuka ka zub da hawaye ka yi yaren da ka iya kar ka bari wani mugu ya haɗa ka da wani abin da aka rubuta baka san ma'anarsa ba ka faɗi yaren da ka iya ka kira Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun mun saukar da qur'ani ne da harshen larabci domin ku hankalta domin ku hankalta anan zamu da tsaya bi billahi ta'ala wannan sura suratu yusuf sura ce mai muhimmanci matuka wacce akwai darusa masu yawa a ciki kamar yadda insha Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah ya kai mu gobe zamu shiga kissar abubuwan da suka kasance tsakanin nabiyullahi yusuf da mahaifinsa da ƴan uwansa wannan da shi zamu fara idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe akwai tambihi zuwa ga iyaye akwai tambihi zuwa ga 'yan uwa ah, akwai tambihi musamman zuwa ga iyaye wajen salon tarbiyya domin za ka cewa annabi yusuf zaunar da mahaifinsa ya yi ya labarta masa farkon kissan kuma abin da aka fara kissan da shi shi ne zai wato samari ɗin rayuwar annabi yusuf ne ya gano a mafarki tun yana yaro sai zai zo ya zama da mahaifinsa ya bashi labarin baba na yi mafarkin kaza da kaza da kaza da kaza shin kai danka yana da dama ka san wani idan ya dawo gida da hon ake sani bum bum bum baba ya dawo to shikenan baba ya dawo nan za ga ko ina yi fit numfashi ma da control ake yi domin in ka shaki oxygen da yawa akwai matsala kowa da matan gidan da 'ya'yan gidan kowa ya samu waje ya laɓe kamar yadda ka san mala'ikan mutuwa zai shigo haba karka bayar da ka fara kamara eh to duk waɗannan abubuwan za mu faɗi mai matsayin musulunci akan haka kuma zai nufin cewa shi ke nan kai ka zama abin nan fafa lolo ko kuwa abin nan kamar wani cali-cali haka tsakaninka da yaranka kamar a'a ya zanto akwai tsaka tsaki za ka ba da amfanin yaro ya salamu alaikum baba yaushe za ka dawo ne na zuba ka dawo da wuri bane akwai magana fa ya kamata mu tattauna akwai magana ya kamata mu tattauna eh to babu matsala ga nan tahowa ka dawo salamu alaikum wa alaikum salam lafiya lau to zo mu tattauna ba kike son mu tattauna ne zai yi wa wani shiriri ta ne ka saurare shi an fahimci haka ka saurare shi ba na mantawa malamin mu Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mai da alkhairi wani malami wani uh, Sheikh uh, uh, Dr. Suleiman Masuda ne ne su zo da karantar da mu a nan albayani Allah ya saka masu da alkhairi Ah, akwai ɗansa lokacin yana karantar da mu in ya zo aji yana ba abu yana karantar da mu abubuwa na rayuwa misalai daban-daban yake ku ga misali ɗana lokacin sunan shi Mu'iz karamin yaro ne bai da wayo an zo taron ɗaurin aure na wani ɗan babban mutum an kawo motoci kala-kala masu yawa shi yaron nan bai da damuwa ai kai ka san yaro bai da damuwa shi bai da wani hindrances a cikin kansa sai ce sai da yaron nan ɗan karamin yaro kamar shekarun shi zuwa uku hudu haka sai da ya kewaye motocin da aka faka kaf kaf ya duba motocin ya duba motocin sannan ya zo kira baban ya rike hannun dakta ya ce baba zo akwai abin da zan nuna ma sai ce ya ce yayi ta yawo da ni yayi ta yawo da ni a shiga nan a fita a shiga nan a fita sai ce baba siya mun irin wannan motar <laughs> ya gaba sabi ya zaɓi irin kalar da yake so ya kamo hannun babarsa ka bi shi kuma ka ce mai insha Allah insha Allah amma ya ta karama in ta ce min amma dadi siya min abu kaza in ban ce in ban ba ta amsa kai tsaye ba nan ina karatu tana magana sai ce min insha Allah ko to zai abin gaban da ya kiɗe insha Allah ko wato kaman na san abin da zaka faɗa kenan insha Allah ko to amma ka koya mai duk wayannan opportunity ne na ka haɗa shi da Allah na sa ba da labarin a nan CRVP wani makwabci na in muka idar da sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah akwai ɗan karamin yaro ce ya Allah ka baiwa baba kuɗi ya siya min bicycle babu ruwan shi da ku an shi na ruwan shi a masallacin kowa ga masallaci a cike fa an idan da sallan jam'i shi damuwan shi daya ya ce a siya mai bicycle a gida ko baba yace ka roki Allah ya bani kuɗi insha Allah Allah ya bani kuɗi zan siya dan haka tunda ba an yi idan da sallah ana ana roƙon Allah ba liman yana assalamu alaikum sai daga hannu ya Allah ka baiwa baba kuɗi ya siya min bicycle duk da cewa ga jama'a ba amma shi da ina ruwan shi ne mai da business da kuwa shi business ɗinsa da wa da Allah business sa da Allah mafhum so shi yasa wayannan abubuwan ƙananan abubuwa ne amma kuma suna da muhimmanci ya zanto akwai alaka irin alakar da ke tsakanin Nabiyullahi Yaqub da ɗansa Yusuf san yaro yana karami har wato rayuwarsa har lokacin da zai zo ya mallaki hankalinsa ya yi wayo zai taimaka maka wajen sanin wani hali yaron yake ciki zai taimaka maka wajen sanin wani irin taimako yaron yake bukata menene baiwar da yaron yake da shi da makamantan hakan wa'annan su ne abubuwan da zamu fara da su gobe idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu wallahu ta'ala alam abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunna ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala <clears throat> waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare shi cikin musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu ya lullube su da rahmatsa idan namu lokacin komawar yayi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cika da imani muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mu na alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya bi mu sanin su Allah ya biya mana su gaba ki daya ya Allah ka samu kasance daga cikin waɗanda kake yantarwa daga wuta a wannan wata mai alfarma ya Allah ka samu kasance daga cikin waɗanda kake yantarwa daga wuta a wannan wata mai alfarma ya Allah ka samu kasance daga cikin waɗanda kake yantarwa daga wuta a wannan wata mai alfarma ya Allah ka zaunar da ka samu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da ka samu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da ka samu Najeriya lafiya ya Allah waɗannan fitintunu da suke faruwa a kasashen musulmai ya Allah ka kawo karshen wannan wayannan fitattunan ya Allah ka kawo karshen wayannan fitattunan ya Allah abokanan gaban addinin musulunci abinda suke nema ta hanyar haddasa wannan fitattunan ya Allah ka hana su samu ya Allah ka hana su samu ya Allah ka mayar da su a matsayin hasararru ya Allah ka sa su koma a matsayin sun yi hasara ya Allah ka sa su koma a matsayin sun yi hasara ya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya ya Allah wayannan miyagu da suke kashe bayin Allah suke zubda jinin su a cikin masallatai har cikin azumi ba su daina ba ya Allah idan sun fi karfin mu ba su fi karfin ka ba ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka sanya tsoron ka zuka ta shiwa gabanin mu ya Allah ka sanya tsoron ka zuka ta shiwa gabanin mu ya Allah ka sanya tsoron ka zuka ta shiwa gabanin mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله